na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 12 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa darajar kuɗin naira na ci gaba da karyewa a tsakanin kuɗaɗen ƙasashen ƙetare duk da kokarin da gwamnatin najeriya ke yi na bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da kuma kara takardar kuɗin masana na ci gaba da bayyana dalilan da ke kawo karyewar darajar naira idan jama'an ƙasa suna cikin firgicin ganin cewa kamar darajar kudin su zai karye zaka ga wasu mutane suna kokowan ganin cewa sun canza kudaden su na ajiya ko kuma dukiyan ta koma dalan ƙasan amerika to wannan kaga zai haifar da bukata na dalan Muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku rahoto akan korafin da wasu 'yan yankin arewa maso gabashin Najeriya ke yi game da rashin ababen more rayuwa a yankunan nasu. Sun kuma buƙaci hukumomi da su duba lamarin don taimaka musu. Muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim ka almasi garba ya shirya zai kuma gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma yanzu dai sai a gyara zama a jihalan da duniyar ta wani. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Masu fafutuka da ke adawa a Siriya sun ce an kashe mutane shida 'yan gida ɗaya da suka hada da kananan yara biyu a wani hari na makami mai linzami da sojojin Siriya suka kai a wani ƙauye da ke hannun 'yan tawaye arewa maso yammacin ƙasar. Mazauna ƙauyen sun ce iyalan suna kofar gida suna shan hantsi ne tare da shan shayi a daidai lokacin da makami mai linzamin ya afka musu wani jirgin sama da ke dabda da ƙasa ya yi shawagi a yankin ƙauyen marat al-nassan da ke lardin idbil bayan harin ƙungiyar kare fararen hula ta 'yan adawa ta siriya da aka fi sani da white helmet ta ce yaran biyu 'yan shekaru uku da bakwai ne ta ce gaba ɗaya adadin yara da biyar ne aka kashe a wani sabon kamfe na harin bam da gwamnatin siriya mai samun goyon bayan rasha ke kaiwa Idibil a cikin watanni shida da suka gabata shugaban amurka joe biden da shugaban rasha vladimir putin na shirin yin wata tattaunawa ta wayar tarho yau asabar yayin da ake ci gaba da samun zaman ɗarɗar sakamakon fargaba cewa rasha a shirye take ta ukraine washington ta samu rahotannin sirri da ke nuna cewa mamayewar na iya faruwa tun daga ranar laraba mai zuwa ofishin jakadancin amurka da ke ya fara kwashe ma'aikatansa bugu da ƙari ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da wata shawarar yin tafiya inda ta gargaɗi mutane da kada su yi tafiya zuwa ukraine saboda ƙarin barazana na matakin dakarun rasha kuma ta ba da shawarar waɗanda ke ukraine da su fice cikin gaggawa a nasarar za a mayar da wasu jami'an diflomasiyyar amurka kaɗan zuwa gabashin ukraine kusa da poland matakin da zai baiwa amurka damar kasancewa da ci gaba da aikin diflomasiya a ukraine labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc har yanzu dai ma'aikatan zaɓe na ci gaba da tattara sakamakon zaɓe na kananan hukumar birnin tarayya abuja da aka gudanar a yau asabar duk da cewa an fuskanci jinkiri da tsaiko a zaben ta fuskan na'urar dangwala kuri'a baya ga matsalar rashin sunan wani ɗan takarar jam'iyyar apc a jerin sunayen 'yan takara da hukumar zaɓe ta inec ta kawo wata rumfar zaɓe da ke gundumar jiwa lamarin da ke ci gaba da jawo suka daga masu kaɗa ƙuri'a daga abuja wakilin mahalima abdur'uf ta aiko mana da rahoto APC, APC, APC, PDP. Duk da yawan korafe-korafe da masu kada ƙuri'a suka yi ta yi sakamakon matsaloli masu alaka da na'urorin dangwala ƙuri'a da suka kawo cikas a wasu rumfunan zaɓe a babban birnin tarayya Abuja. Ana ci gaba da kidayan ƙuri'u. My name's are Nze Erasmus. I came this morning to sell my franchise. Unfortunately, at that polling unit, the card reader called machine failed woefully. It couldn't connect my face, not my fingerprint. My name is Bashir. Bashir Sada. Na jefa kura sun yi sun yi mashin ya kyafi. Aka yi awa uku yanzu haka ne. Wasu mutane da suka fito don jefa kura su tun kafin karfe takwas na sanyin safiyar yau kenan suna korafi da matsalar na'ura da aka kawo sabo wanda ba shi suka saba gani a zaben baya ba. Jami'an zaben da sun fara fitowa ne a unguwannin birnin Abuja tun da misalin karfe takwas sai dai na'urorin dangwala kuri'a da sun yin aiki a akasarin rumfunan zaben kamar yadda wasu masu masu kada ƙuri'a suka bayyana. Sunana makauta na zo nan don voting chairman ward council and uh, councilors. Gaskiya da na kai nan muna damuwa da sabon machine da INEC sun kawo yana confirming details amma baya verifying fingerprint baya yi facial recognition. So damuwa na is that don me sun canja abin da yana yi ba ko mutum ɗaya da ya yi zaɓe a nan. Ekowa secretariat ward. Sunana Ibrahim Abdullahi. Na zo in yi zaɓe ni na zo tun a ran karfe tara na zo bai tantance ba ni koma ne sake dawowa wanzan na biyu kenan. Eh, har ma har yanzu dai ba a tantance ce ne ba. A wani bangare kuwa ga abin da kaɗan daga cikin waɗanda suka sami damar jefa ƙuri'arsu ke cewa. Eh alhamdulillah na dangwala daidai yadda na zuwa kai screen dina na samu na dangwala bai dauke ne zuwa minti biyu ba babu wani layi ba komai. Um, Emmanuel Tinanu was just voted. it was actually a seamless process and I'm very very happy about it. A yanayin da ake ciki ana ci gaba da kidaya da kuma tattara sakamakon zaɓe sai dai waɗanda ba su sami nasarar jefa ƙuri'arsu ba na jiran matakin da hukumar INEC za ta ɗauka. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf. Masu raro shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. A yayin da gwamnatin Najeriya ke ci gaba da ɗaukar matakan bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da kuma kare takardar kuɗin naira. Har yanzu daraja kuɗin na karyewa a tsakanin kuɗaɗen ƙasashen ƙetare musamman dala Amurka da Pan. Ko a ƙarshen makon nan an sayi dala Amurka a kan naira ɗari biyar da saba'in da uku. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Legas. binciken da na gudanar da a birnin lagos da kewaye ya nuna cewa an sayi takardar kuɗin dalar amurka daya akan naira sari biyar da saba'in da uku a inda kuma wasu ke sayarwa kan naira dari biyar da saba'in da biyar amma zuwa tamanin wannan na nuna cewa takardar kuɗin naira ta faɗi kenan da naira uku akan dalar amurka sabanin abin da aka sayar a makon da ya gabata malam gida mani wani mai hada-hadar kudaden kasashen waje ne da ke anguwar sabuwa ba da ke birnin lagos Lagos kuma ya mun karin haske game da farashin takardun kuɗin naira da kuma na kasashen ƙetare. Safiyan nan mun tashi dala ana sayan ta naira dari biyar da saba'in da biyu ana ba da ta naira dari biyar da saba'in da biyar. Pound sterling ana sayan shi naira dari bakwai da saba'in ana iya ba da shi naira dari bakwai da saba'in da biyar. Euro ana sayan shi naira dari shida da talatin da biyar. ana iya bada shi naira ɗari shida da arba'in. To koya masana tattalin arziki ke ganin yadda takardar kuɗin naira ke faduwa a tsakanin kuɗaɗen ƙasashen waje musamman ma dai dalar Amurka da kuma da ƙoƙarin da gwamnatin Najeriya ke yi ta babban bankin ƙasar na ganin an daga darajar naira tambayar kenan da newa Dr. Dauda Muhammad Kwantogora wani masanin tattalin arziki da kuma saka jari. Masana tattalin arziki wasu ba za su yi mamakin ganin wannan abu da yake faruwa ba na ganin cewa duk da matakan da babban banki ke dauka a darajar naira a kudin musayan naira da dalar amerika yana haduwa ma'ana darajar naira yana kara karyewa a bisa ga kudin kasashen waje to idan ka lura shi babban banki yana da wani makasudin shi ne na ya ga cewa farashin kayayyaki ba su hau ba ta daukan matakai ciki har da ganin cewa darajar kudin ƙasa ya inganta wato ma'ana ya ga cewa ya kare darajar naira bata faɗi barowas to amma kuma akwai wasu abubuwa wani bangare wanda yake ba babban banki bane kawai zai iya yi kaga kamar misali idan jama'an ƙasa suna cikin firgicin ganin cewa kamar darajar kuɗin su zai karye zaka ga wasu mutane suna kokuwan ganin cewa sun canza kuɗaɗen su na ajiya ko kuma dukiyan su ta koma dalan ƙasan amerika to wannan kaga zai haifar da bukata na dalan to idan kuma bukatan ya fi ah, kuɗin da ake iya samarwa musamman daga babban banki to zaka ga cewa darajar naira din ya faɗi. yanzu dai abin jira a gani shine matakan da babban bankin najeriya cbn za ta ɗauka da ganin ta shiga ba da kare darajar takardar kuɗin na naira sabanin kiraye-kirayen da hukumar bada lamani ta duniya imf da kuma bankin duniya ke wa gwamnatin kasar da ganin ta ƙara rage darajar kuɗin naira domin bunkasa tattalin arzikin kasar baban ya jibrin murai amurka daga lagos Madalla a gaida baban gida Jibrin. To yanzu kuma za mu leƙa arewa maso gabashin Najeriya. Inda al'ummomin wasu yankin suka koka game da rashin ababen more rayuwa kama daga ingantattun hanyoyi zuwa wutar lantarki da cibiyoyin lafiya kamar yadda wasu mazauna yankin modire da ke karamar hukumar yola ta kudu a jihar adamawa suka bayyana ga wakilin muryar amurka salisu muhammad garba dauke da rahoton daga adamawa. matsalar rashin tsaro da al'umman arewa maso gabashin najeriya ke fama da ita sai gashi rashin samun ingantaccen rayuwa ma na yi wa al'umman shiyar arewa maso gabashin najeriya barazana kamar yadda wasu daga cikin al'umma mazauna yankin modire da ke karamar hukumar yola ta kudu a jihar adama suka shaida mana cewar malam mai anguwa usman modire shine dai mai anguwan da suke rayuwa cikin kunci a jihar adamawan anguwar bata wuce kilomita biyu tsakaninta da fadar jiha ba amma dai suna rayuwa rayuwa cikin matsaki tare da wahala kamar yadda mai anguwan ya shaida min cewar ba mu da hanya a wannan anguwa ba mu da asibiti a wannan anguwa ba wutan ilatir kwata-kwata a wannan anguwa gaba ɗayanta sannan ba mu da police station ba mu da kuma sauran abubuwa na rayuwa ba a kula da buma kwata-kwata a wannan anguwa yadda ka san a wani ƙauye can take ba abun da ake aka kawo mata masu aifuwa a wannan anguwa suna aifuwa a cikin kekuna wasu kai dai akwai damuwa hanya kan ba mu da ita kwata-kwata wannan wannan hanya ta gwamnatocin nan ba wani gwamnan da bai zo kan wannan hanyar tamu ya duba tsakiyar mana in aka yi malli ya ga yadda ake can wahala yadda ake tsallakewa in sun tafi kamar za su yi wani abu amma sai mu ji ciro. Alhaji Abdulrazak Koronko mazauni ne shi ma a wannan yanki. In damuna ya yi to duk wanda yake cikin wannan anguwa ya shiga halin ha'ula'i sai dai kawai a ce Allah ya gyara don ba wanda zaka samu takalmi a kafarsa da ba wanda kuma zaka kalli kafar wandonsa a warware kowa sai ya naɗe wayansu ma wallahi in damuna nan ya zo ruwa aka yi ruwa mata masu ciki da sauransu wallahi wallahi abun tausayi bawan Allah ruwa ne yake malale daga bakin kwalta har zuwa cikin anguwan ma ba zan ce ma bakin gada ba har zuwa cikin anguwan ba inda zaka samu don wani sai ya shimfiɗa katako wallahi kamin ne shi kunan tafiya gidansa ruwa ne masu injin tahuna ko ko ce masu injin surfe da na nika suna kokarin tattare nasu ya nasu su bar wannan yankin sakamakon rashin wutar lantarki hakan ta sanya na yi kokari na zanta da ɗaya daga cikin masu injin sarfen wato Yusuf Muhammad wanda ya shaida mana cewar kai in kana so ka tausaya bil adam a wajen sana'an naka to kai kuma haɗin sinadarin da ka zo ka tada wannan na'ura naka to kai kuma ka siyo shi da tsada ko wannan dalilin ne yasa kuka ce za ku tattare naku na ku bar wannan wannan dalilin shine muka samu matsala na game da rashin wannan wuta da bamu samu ba unguwan nan to ko menene ma mahukuntan jihar Adamawa za su ce akan wannan batu honorable Abdullahi Adamu Furambe shine commissioner raya karkara da ci gaban al'umma na jihar Adamawa wanda yace ce na tarar da ayyuka da dama waɗanda aka zubar da su ba a kammala su ba sama da aiki wanda kauyuka kauyuka wajen ɗari da arba'in da wani abu waɗanda duk wannan ayyuka ne an so masu ba a kammala ba har ga Allah mun so taɓa wasu daga cikin ayyuka din wasu kuma ba mu so taɓa su ba kuma wannan gari da ke karamar hukumar Yola ta Kudu na je garin da kaina ma za mu iya kokarin mu to ka san abun gwamnati yadda ka ɗauko shi wani sa'in ba haka za ka same shi ba to mun samu tsaiko wannan matsalar rashin ingantaccen rayuwar da yi da al'umman wannan yanki ke fama da ita a jihar Adamawa a yanda yankin bai wuce kilomita biyu tsakanin tsakanin da fadar jiha ba salisu muhammad garba muryar amurka diga adamawa a najeriya A gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka da fatan kuna lafiya. Don Allah a tambaya mana masana tsaro. Shin wai menene tasirin ɗauko sojojin haya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasar domin samar da tsaro tare da yaƙar 'yan ta'adda? Anya, ba baiwa wasu ne sirrin ƙasa ba? anya ba gazawa ce ga ƙasa ba sannan wace ƙasa ce ke samar da ire-iren waɗannan sojojin hayar sannan a wace ƙasa ce a duniya sojojin haya suka taɓa samar da zaman lafiya masu tambaya comrade murtala abubakar sokoto da hassan muhammad binanci sokoto da kuma kabiru abubakar bulan yaƙi shagari jihar sokoto to idan su comrade murtala abubakar sokoto na saurare ga amsar jerin tambayoyinku wanda babban wakilin muryar amurka a bangaren tsaro hassan maina kaina ya samo daga group captain sadiq garba shehu murabus yanzu dai bari in za ku ɗa gefe hassan maina kaina gare ka masu sauraro a yanzu haka ina tare da kwararre kan sha'anin tsaro kuma hafsa mai ritaya a rundunar sojojin saman najeriya wato group captain sadiq garba shehu wanda mai bincike ne sosai akan sha'anin tsaro a matakin ƙasa da ƙasa. Ranka daɗe ko za ka ba mu tarihin salsalar sojojin haya? Sannan menene tarihin amfani da sojin haya a nan Afirka? Masu tarihi suna cewa aikin sojan haya da aikin kilakanci suna cikin sana'o'i wanda suka fi tsufa a tarihin ɗan adam. Tun lokacin mulukiya wato lokacin da ba gwamnatoci sai sarakuna suke suke mulki akan samu mutane waɗanda yake sun yi suna a wajen yaƙi. saboda kuma sun suna a wajen yakin nan su sai suka zama kowane sarki in yana da yaki zai iya daukan waɗannan mutanen aiki su je su yi mushi yaki. in sun gama kuma sai su ƙara komawa su nemi wani sarkin wanda zai musu to kaji abin da ya taso da tarihin sojan haya kenan tun a cikin lokacin mulukiya amma na biyu sai mu koma kuma mu ga shi kuma me tarihin eh, amfani da sojan haya a san afirka to sunan sojan haya ya yi kauri ne tun lokacin yakin neman 'yancin kai da aka yi a angola zimbabwe south africa da rhodesia wanda ake kira zimbabwe yanzu wato a wannan lokaci kasashen ingila da kasashen portugal wanda yake su ne suke mulkin waɗannan kasashen su a lokacin ba su da isassun mutane da za su ɗauki 'yan ƙasan portugal ko 'yan ƙasan america ko 'yan ƙasan ingila su je su yi musu yaƙi a wannan rhodesia ɗin ko kuma south africa ko angola so abin da suke yi sai su nemi sojojin haya su kai su sojojin haya ne yawanci suka kula da ayyukan da turawa suke yi a waɗannan ƙasashe to a afirka saboda wannan tarihi cewa turawan mulkin mallaka ne suke kawo sojojin haya sai ya zama dama an tashi da kyamar sojojin haya saboda zaka tunawa a wurin 1970 kungiyar kasashen afirka oau kafin ta zama african union ita ta fara fito da doka inda ta hana kasashe su yi amfani da sojojin haya to ba saboda komai ba saboda a lokacin sojan haya an alakanta shi da turawan mulkin mallaka da suke so su su kare eh, ma'aikatunsu da mutanensu da suke kasashen afirka wanda ba su samu mulki ba inda ya samu bakin suna kenan wanda yake har yanzu ma wannan dokan ta hana amfani da sojan haya tana nan da kasashen afirka ba su kashe ta ba to amma kuma da duniya ta zo ta canza sai shi wannan aiki na sojan haya ya zo ya sake samun wani sabon fuska me ya sabon fuska kasashe kamar amerika waɗanda yake suna ɗaukan duniyan ma gaba ɗaya tasu ne a sha'anin su na america alal misali kaga jama'a suna iya cewa me zai sa amerika ta ɗauki sojoji 'yan amerika ta kai su wata ƙasa wanda ba amerika bane aje ana kashe su to su a wannan ƙasashen ra'ayin jama'a yana sa gwamnati canza ra'ayinta ko kuma ta canza yadda za ta yi wani abu so idan america tana da wani ƙasa da take su je ta yi yaƙi maimakon ta tura 'yan ƙasan ta farin fata su je ko su mutu ko a kama su kamar yadda aka samu a somalia sai su ɗauki waɗannan sojojin haya amma sai aka zo aka canza musu suna kamar yadda dai wanzami na da yanzu ya koma yana canza aikin shi haka su ma suka canza maimakon ɗaya sai aka samu wannan sojojin hayan yanzu suna kafa kamfani saboda a ba abin kamar zan ce meye a canza ma kanzo suna suna kafa kamfanoni wanda yake su waɗannan ƙasashen suna da wani abu da suke so su yi a ɓoye ko a sirri wanda yake ba sa son su sa ƴan ƙasar su a cikin wani aibi sai su ɗauki waɗannan mutanen su kuma ƴan jari hujja ne su ba su da ƙasa duk wata ƙasa da ta ɗauke su za ta biya su za su je su yi mata aiki yake za ka yi mamaki kasancewa yakin da aka yi a iraq wanda amerika ta yi yawancin mutanen da ta yi amfani da su ba sojojinta bane na kanta ne sojojin haya ne da ta ɗauko kuma a ciki za ka samu mutane daga ƙasashe da yawa suna da kamfanoni za ka je ne a ɗauke ka aiki to kaga daga nan sai aka fara samun wannan sabon salon wanda yake sojan haya na ɗaiɗai da ɗaiɗai wanda aka fara tun lokacin mulukiya yanzu ana maganan kamfanoni ne wanda suka zauna da sunansu sai a ɗauke su aiki wani lokaci aikin kuma kala kala ne na yaƙi kaga akwai wanda aiki ne tsagwaron yaƙin za a yi akwai wanda kuma za su ba su ko su dinga ɗaukar musu safara ta jiragen sama ne abin da mutane ba su sani ba yawancin manya manyan ƙasashen nan yanzu idan yaƙi ya kama saboda kayan alim sa ba da amerika idan yaƙi ya zama a wani wuri can daban ko a wani mali ne ko wani abin nan za su tura nasu sojojin amma kuma za su yi amfani da yawa nan abin da ya faru a iraq kenan abin da ma ya faru a afghanistan kenan duk inda amerika take yaƙi ba a kasanta ba za ka tarar cewa tana amfani da sojojin haya to amerika ita ce ta yi nisa isa su suke da kamfanonin wannan sojojin haya amma an samu labarin cewa rasha ma tana da wani wagner group su kuma da america zaka ji ana maganan executive outcome kaga sun yi amfani da su ma a liberia sun yi amfani da su a sierra leone a rubutance america ne take bada wannan wannan tallafi na yakin da aka a, somalia ko a sierra leone ko a liberia amma sojojin haya ne suke dauka to ana ta cewar tsohon shugaban najeriya ma ya yi amfani da sojin haya wato dr goodluck jonathan domin yaki da boko haram ana dab da za a yi zaɓe wani karin bayani za ka mana akan haka sannan kuma kwalli ana biyan kuɗin sabulu idan aka yi amfani da sojan hayan nan? sai mu koma a lokacin da shi eh, tsohon shugaban kasa jonathan ya kawo shi ma kaga sojojin haya ne aka ɗauko asalinsu 'yan abin 'yan ƙasan afirka ta kudu ne aka ɗauko su kuma waɗannan mutanen wannan kamfanin ma da aka ɗauko the same company ne da ya aiki a Sierra Leone a Liberia shine ya canza suna babban shi dan ah, Beyake ya sake kafa wani kamfani wannan kamfanin ne aka ɗauko su magana su magana ce ta kuɗi ba za su zo su yi faɗa ne saboda suna kishin ƙasan ka ba ku suna a'a ka biya su kuɗi amma kuma a maganan gaskiya kwalliya tana biyan kuɗin sabulu in suka abu na amma kamar dole of course mutum ya zo zai maka yaƙi ai dole akwai wasu sirrin ka dole ya sani to za kuma kasashe su kuma da suke daukan su sun san da wannan zai yi cewa a je musu leƙen asiri su kai kuma sai ka kafa dokokin da zaka za ka yi amfani da su so a takaice dai abin da nake cewa shine amfani da waɗannan sojojin haya tun daga lokacin mulukiya har yanzu ya ci gaba abin da ya canza shine maimakon ɗaiɗaiku a ɗauke su aiki yanzu kamfanoni suke kafawa akwai 'yan haya da za ka ɗauka in kana da yaƙi zo su maka yaƙi kamar yadda muka gani lokacin lokacin mulkin jonathan wanda yake kuma shi kuma shugaban ƙasa na yanzu bai yadda da wannan ba sannan an yi tambaya akan cewa a ina suka kawo zaman lafiya to in ka ce zaman lafiya wannan watan baya tana da ɗan sarƙaƙi saboda me yawanci kamar yadda na ce maka ala misali ingila tana da wani kamfani da ke haƙa diamond a wata ƙasa can suna son aje a kare wannan mutanen ba za su ɗauki sojoji farin fata 'yan amerika su kai ba da 'yan amerika za su yi za su za su ta ratsi kan wannan sai su ɗauki wannan sojan haya su je su tsaya ma wannan kamfanin ko kamfanin mai ne ko meye su tabbatar cewa sun tatsa abin da za su tatsa so ba wai wani lokaci ba maganar zaman lafiya ba ne wani lokaci sha'ani ne na neman kuɗi za su je su yi wannan aikin amma kuma idan ya koma kamar ala misali da aka je eh, kaga yanzu ka je ka karanta tarihin yakin da aka yi a Sierra Leone Ingila za su ce maka sun je wurin sun taimaka Amerika za su taimaka maka amma ba sojojin suka kai ba wannan sojojin hanyar suka kai to idan aka samu nasara zai fito a cikin a tarihin ce cewa ingila ko amerika ta taimaka an kawo an kawo zaman lafiya to idan aka samu biyan bukata akwai kuma inda ake samun biyan bukata ita wannan kasa ba za ta fito ta ce ai sojin haya ta kai ba a'a a rubuce abin zai fito a tarihi shine amerika ta taimaka a somalia ta taimaka a sierra leone ta taimaka a liberia an samu zaman lafiya wato tsohuwar sana'a ce amma ta canza wanda yake kaga a turance ma an ana so ma a daina amfani da wannan sunan masinari yanzu sai a ce maka private security company wato kamfani mai zaman kanshi wanda yake aikin tsaro sun fi son a kira su wannan sunan maimakon sojan haya wanda yake na ce maka tun a tarihin uh, mulkin mallaka kasashe kamar su angola don aka ce dan sojan haya ana mushi wani kallo har yanzu akwai wannan triti din na organization for african unity wanda ya ce su kasashen afirka sun hana ma kansu amfani da wannan abu amma daga wannan lokacin da aka yi wannan triti din kasashen afirka da yawa har yanzu da nake maka magana suna amfani da waɗannan sojan haya amma da sunan kamfani mai zaman kanshi mai aikin tsaro. kaftin ko a cewar a ina ne sojojin haya suka taba aiki har suka samar da zaman lafiya sannan a ƙarshe waɗanda ƙasashe ne suka fi yin fice wurin samar da sojojin haya a duniya a ƙasashen da suka yi suna a ba da kamfanoni na sojan haya kaga za ka iya kirga amerika suna da kamfanoni da yawa don doka ta ba da dama a kafa waɗannan kamfanonin sannan za ka yi maganan south africa afirka ta kudu su ma suna da wannan kamfanonin ka kamar waɗanda suka zo suka taya gwamnatin jonathan daidai lokacin zaɓe ne daga south africa ɗauko su sannan a yanzu su ma kwana-kwanan nan rasha su ma suna da wani wagner group wanda shi ma yana wannan aikin sannan kasashen eh, da suka tarwatse karkashin rasha ta da kamar su ukraine nan da sauransu saboda tattalin arzikinsu suna da makamai suna kuma da sojoji kaga kamar kamar kuma wato lokaci haɗaka ake samu kaga zan sake dawowa najeriya kamfanin da aka kawo da south africa ya zo ya aiki ya yi ma aiki ma gwamnatin jonathan a ciki za ka samu 'yan ukraine a ciki za ka samu za dai mutane da kasashe da yawa kamfanin yana wa an kafa shi na kasa ne amma an saka tashi su ma za su nemo su ne su dauke su saboda ba kamfani ne a tsaye ba in aiki ne ya samu kamar yadda za ka je ne kana so kai gini a nan abuja ka zagaya ka je ka ga ga mai plasta nan ga mai ga electrician ka dauko su ka tafi to su ma haka suke harɗa mutane ba ruwan su kamar yadda na ce da maganan kasa su magana ne na ka ba su kuɗi su yi maka aiki amma kuma a maganan gaskiya suna zama mutane ne wanda yake idan aka ba su aikin suna yi saboda dama ai in ba sa yi din ba za a neme su ba kaga alal misali da suka zo suka yi ma suka ma gwamnatin Jonathan aiki kaga ai har har wani video suka yi wanda ya nuna nasarar da suka ci a cikin kwanaki 100 ina jin da suka zo suna wannan yaki to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin group captain Salim garba shehu murabus mai an samu tambayoyin da wakilin sashen hausa hassan maina kaina Ni Ibrahim musu Garba ke cewa sai makon gobe. Madalla a gaida Ibrahim Ka Almasi Garba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF ta bayyana cewa mai horar da 'yan wasan kasar na Super Eagles na rikon kwarya Augustine Gabon zai ci gaba da aikin horar da 'yan wasan duk kuwa da kudurinta na farko na daukar sabon koci daga Turai. A watan da ya gabata ne hukumar ta bayyana dan kasar Portugal Jose Posero a zaman sabon kocin kasar da zai soma aiki bayan gasar cin kofin nahiyar Afirka ta bana. To sai dai daga bisani kuma ta bayyana cewa bata kai ga cimma daidaito da kocin ba. Kana daga baya kuma aka bada sanarwar cewa Egabon wanda ya jagoranci tawagar 'yan wasan kasar zuwa matakin 'yan sha shida na gasar zai ci gaba da aiki na dindindin tare da tsohon dan wasan kasar emmanuel aminike a matsayin mataimakinsa dr muhammad sanusi shine sakataren hukumar ta nff kana neman abu kana da shi a gida to ba sai ka fita waje ka nemo shi ba mun ga da cewa muna da masu azaka wajen koyar da harkar kwallon kafa su austin agarbod tim din shi shi yasa magar cewa to yanzu mu dakata tukun mu gani ba sai mun je waje mun ɗauko ba tun 1994 ba a taɓa samun bayan wannan sati ba a taɓa samun 'yan kwallo da suka san kansu ba suka yi hazaƙa kamar da an ka samu ba ka tuna fa da cewa waɗannan 'yan wasan su ne ba su aka canza ba mai koyar da kwallon kafa da aka san canza amma sai gashi yadda suke buga ƙwallon kafa ya canza abinda ko ya san kwallon kafa ta najeriya akan faro daga baya a zo tsaka sai a buɗa ta gefe ko ta dama ko ta hagu wannan abubuwan sai suka gusa amma yanzu da aka dawo wannan abin da suka sai cewa wannan abin da muka saba shi ya dawo martaba kwallon kafa ta najeriya ta dawo shi yasa aka fitar da nan najeriya amma 'yan najeriya ba su yi fushi da masu koyar da kwallon kafa ba ko hukumar kwallon kafa ta najeriya ba ko kuma su 'yan kwallon kafa da kansu ba saboda haka shi yasa magana cewa to lallai abin da kake nema waje in ka same shi to ka tsaya kana shi gida to ka tsaya kan wanda ke gare gida a halin da ake ciki kuma najeriya ta kara dagawa a matakin mafifitan kasashe ta haujin kwallon kafa a duniya duk kuwa da ficewar da ta yi daga gasar cin kofin nahiyar afirka ta bana da aka kammala a kasar kamaru a jadawalin na hukumar fifa a yanzu najeriya ta koma ta uku a nahiyar afirka kuma kasa ta 32 a duniya a jadawalin da hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta fitar a wannan makon ya nuna cewa a yanzu najeriya ta koma ta uku a nahiyar afirka kuma kasa ta 33 a duniya zakarun gasar ta nahiyar afirka wato senegal ita ce ta farko a nahiyar a jadawalin kuma tana ta goma sha takwas a duniya yayin da morocco ce ta biyu a afirka kuma ta talatin da biyu a duniya murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa saƙon ta'aziyya zuwa ga dangin magajin garin Sokoto Hassan Ahmad dan Baba wanda ya rasu a yau Asabar a asibitin sojan 44 da ke Kaduna bayan gajeruwar rashin lafiya. Sarautar magajin gari dai na daga cikin manyan sarautu a majalisar koli ta mai alfarma sarkin musulmi. Allah ya ji kansa da rahama ya kuma ba da haƙurin rashin amin. Yanzu a madadin Muhammad baban lahafis da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.